A ganin ku yaya zaman tare yake kasancewa tsakanin mutanen da suka baro garuruwan su na cikin gida da 'yan garin Tilaberi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saboda anguwar da suke ni dai banga wata matsala ba tsakanin su da mazauna anguwar. Lalle ba a rasa 'yan kurakurai don ko duk inda aka ce zo mu zamna an ce zo mu saba. Tunda suna zamna tattare kuma ana 'yan uwan juna an gamu ana kuma tallafawa juna yanda ya kamata. Kan ahimanda. Menene 'yan gari da hukumomi ko ƙungiyoyi za su yi domin ganin waɗannan baƙi sun zamna da kyau a tilabiri Na farko ita rayuwar ɗan Adam na buƙatar kyaukyawan matsuguni don yau ya kimanci shekara hudu zuwa biyar da suka so mu zuwa. Da suka zo cikin rumfuna aka sabke wasu bayan an samu musu sansani. Lalle a lokacin shigowar su an yi ta samun taimako da ke zuwa na ONG ONG da ke taimaka musu. Amma kun san duk in abu ya ɗau dogon lokaci mutane na ɗan rage hamzari inda aka musu rumfunan nan hilayen wasu mutane ne lokaci na jan lokaci mutanen za su iya buƙatar wurin nasu wannan yana janyo rashin fahimtar juna tsakanin su da 'yan asalin gari. menene ya kamata a yi a yau domin ganin mutanen da suka baro garuruwan su da mutanen gari sun zamna cikin jituwa ya kamata mutane su karfafa zumunci 'yan uwanci su kuma mutanen meri su kokarta su shirya wani babban taro inda mutane za su gamu a yi shawara a ga yadda za a ƙara wannan dankon zamantakewa. Tilaberi babban birni ne mai iyaka da Mali ko bakin da suke cikin yankunan Tilaberi dukansu 'yan Nijar ne ko kuma akwai 'yan Mali daga cikin su. cikinsu. Akwai mutanen Inatas wa'anda kafa su guda na nan gida kafa guda kuma tana ƙasar Mali da suka taso suka zo nan ba wani bambanci da ya shiga tsakani yanda suke zaman su can haka suka tattaro suka zo nan kenan akwai 'yan ƙasar waje a cikinsu. A yankin zarmaganda akwai waɗanda amali suke rayuwarsu da yake ana zaman tare sai suka biyo juna suka zo akwai wani kira da za ku yi bisa yan uwanci ya kamata a yi haƙuri da juna idan ɗan uwanka na cikin halin wuya to ka gane ka taimaka masa taimakon da ya dace kuma a ƙarfafa yan uwancin abin da muke tambaya kenan Studio